Ƙungiyar dattawan Arewa Arewadi ta yi wa gwamnonin yankin kira da su sama wa makiyaya matsuguni sakamakon yadda aka ba da wa'adin su fice daga wasu sassan Najeriya. Ta bakin kakakinta Dr. Hakim Baba Ahmad tana mai zargin cewa wasu ƙungiyoyi marasa kishin ƙasa ke ruruta wutan rikici domin cimma mummunan manufarsu. Shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin Arewa na Tura Ashar Sharif ya bayyana rashin jin daɗin sa game da yadda ake gana wa makiyaya da suka shafa gwamman shekaru a waɗannan yankuna azaba. wannan sati hudun da ya kama zuwa yanzu ni a inda nake a kullum sai na samu waya daga mutane daga dazuzzuka a wannan yankuna suna gaya mana yadda ake zuwa ana kashe su ana kashe dabbobin su wasu ma sun fara kamo hanya su baro garuruwan ana tare su ana kashe su babu yadda za a yi kundin tsarin mulkin kasa a ce yana iya ba wasu mutane kariya ba zai ba wasu mutane kariya ba to kin ga wannan mafi alheri a gurin su shine su tattara su dawo su gwamnonin arewacin Najeriya tunda a cikin su kamar gwamnan jihar Kogi da jihar Niger da gwamnan jihar Zamfara da kan sun ce suna da gurare za su iya tanada inda za su yi wa makiyayan nan matsuguni duk mutumin da yake tunanin cewar za a yi rashin adalci a zauna lafiya ƙarya yake yi ko waye shi. Game da musabbabin ɗaukan makamai da wasu makiyaya suka yi Alhaji Tura ya yi ƙarin bayani. A dubu mutanen da aka dinga yi wa kwacen dabbobin nasu ba da ba su da wata abu da suka sani ba su da wata sana'a rayuwarsu gaba ɗaya akan ita wannan dabba ta dogara. kyale su ko haƙuri gwamnati da bata ta ta ba su balle ta bi ƙoƙarin kwato musu su a ƙarshe ƴaƴan su suka ɗauki wannan hanyar mummuna. A wani ɓangare kuma gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchi ya ce ba wa makiyaya wa'adin su fice daga wasu sassan Najeriya bai dace ba. About the herders and farmers lashes. You have seen what our colleagues in the southwest are doing. Some of us told them with all modesty and humility, you are wrong. Alhaji Yunusa Ahmad Abubakar dan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar Yamatu ba a jihar Gombe na tarayyar Najeriya. jam'iyya ya yi maraba da kiran da kungiyar dattawan arewa ta yi wa gwamnoni tare da ba da nasa shawara wannan lamari da muka shiga ciki ma iya cewa to yana ɗaya daga cikin hanyoyi da Allah ke juya bayansa kuma ya nuna musu irin kurakurai da suke yi arewa yadda muke da ana zaune da makiyayan nan gwamnatoci da suka shuɗe muna da abin da ake kiransu grazing reserve to nan za a shiga a yi kiwo akwai waɗansu gurare da ake kiransu burtoli to duk waɗannan abubuwa aka wayi gari sun shuɗe ba a lura da hakoki na 'yan adam da suka kunshi wannan ƙasa ba ya kasance yanayin da Allah ya saka wani guri ana rani wani guri ana damuna kamar mu nan arewa muna samun damuna ne a samu lema na je kusan watanni ko hudu ko biyar to tun da ƙasa ɗaya ce Najeriya can kudanci kuma sanda mu mun tunkari rani to su can suna da lema saboda haka sai mutanen mu su garzaya bin wannan dai bursuloli da kafa aje a yi kiwo mu arewa mun saba in mutum ya zo da kiwon sa sai ka bar shi ya rani a gonar ka damuna na fadawa ya kore cire su nan kuma kai ka samu ribar taki to duk waɗannan al'adu an watsar da su to alhamdulillah bai kai ma sati ɗaya ba gwamnonin arewa gaba ɗaya dukkansu sun amince cewa wannan yawace yawace da ake wanda ake kiran shi open grazing yanzu suna ga sun raja a cewa to wannan tsari ta rugar shi da su bi domin gwamnatin tarayya tana shirye kuma gwamnatin tarayya ta bari duk wanda yake so ya yi saboda haka mafita a nan da tare da kuma kira da wannan dattijan arewa suka yi ai kira ne wanda yake kan turba. Tun bayan dawowa tsarin mulkin demokradiyya a shekarar 1999 ne aka fara samun rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya. Lamarin da baya rasa nasaba da shigan gonaki da shanu abin da ake ganin yana neman gagarar gwamnati ta hanyar tsananta matsalolin tsaro. Duk kokarin ji ta bakin gwamnati akan matakin kare rayukan makiyaya da ke ficewa daga sassan da aka ba su wa'adin su fice din ya ci tura. Halima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya.